Al'ummar Fulani sun koka kan bullar wata cuta da ke shafar huhun dabbobinsu lamarin da a cewansu ya yi sanadin mutuwar dubban shanu a Najeriya. A cewar wasu makiyaya da nazanta da su a jihar Nasarawa, cutar ta addabi shanunsu kuma sun yi kokarin samun rigakafi da magunguna amma hakan bai yiwu ba. Musa da Marau akwai ciwon huhu da hanta da sammore da sauransu. Mun je Kaduna Vet an nemi magunguna sama da sati uku ba magani. gaskiya na yi asarar dabbobi sun kai talatin yan uwana kuma ba za a kirga ba alhaji umar musa daga akonga ta kudu gaskiya muna samun damuwan dabbobi ba rigakafi kamar in shanu sun samu ciki kamar guda ɗari haka da wuya ka samu guda hamsin sun aifu dukka yaran za su mutu to damuwan da na samu kenan da sauran mutanenmu akwai wanda sanunsu sun mutu dai sosai ba adadi to ne muke roko da a tallafa mana da magunguna ko za mu samu lafiyan shanunmu gaskiya wannan matsalar ya kai kamar shekara uku in isi ya kuyi nusa kifi jona ya mamaye yace allah katul bidas a muna samu a bangare za a samu dabbobi suna kiwon hanta sai ka ji sani tana wari kuma sani za ta iya amma kamar ba ta shin abinci rikin taki yana musu yawa saboda haka muke samu sun kamu da wannan cuta sai kaga suna barin ciki sannan kuma sai kaga suna lalacewa sai ka ga shanu suna hawaye ita in an yanka ma ka ga jinin ta gaba ta tsintsinke to wannan duka rashin magani ne ba ma samun magani akan kare mun yi asaran dabbobi sama da ƙasa da manya da ƙanana mun samu kamar wanda sun kai kamar hamsin a gidanmu kawai bangare ɗaya mutane suna ta yawan kawo min korafi suna kawo min rahoto kamar an samu kamar sanu ɗari shida idan aka kirga wanda muka yi kwamfilin nasu muka kawo har muka yi kokari wayannan ta ma kamar wayanda ma ba a sani ba su samu su iso da wannan sako ba ne muke neman hukuma gwamnati su taimaka mana mu samu wayannan abubuwa su zo hannu mu ma mutane ne wanda ake samu albarka a wajen mu kuma muna taimaka ma kasa a dukiyar mu tana shin gaba Wasu Fulani makiyaya ke koka yadda bular cutar huhu take sanadin mutuwar shanunsu. Sakataren kungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders a jihar Nasarawa, Muhammad Usaini ya ce, Cibiyar samar da rigakafi da magungunan dabbobi da ke Vom a jihar Plateau ke da haƙƙin samar musu da magunguna, amma ya zuwa yanzu sai sun ƙetara ƙasashen kamaru da Nijar suke samun magani. mun sha receiving reporter da yawa daga yankuna awai duk local government yankunan toto da sauransu da wamba da akwangan nan gabaki ɗaya shanukansu suna mutuwa to yawanci ba inda muke gadara da ita shine veterinary na bom kuma in mun aika veterinary na bom din, magana rigakafin take ko na hanta babu babu a kasa kwata-kwata yanzu nan in kin je veterinary bom ko kwalba ɗaya ba za ki samu ba to kin gani gaskiya abun mu ya daura mana kai kuma hakkin su ne mutanen veterinary na bom din nan su kare lafiyan jama'a su kare lafiyan dabbobi duk akwai cututtukan dabbobin da suke kama al'umma kaga kamar tuberculosis din nan dabba tana kamuwa da shi in ka sha nonon ta kai dan adam zaka harbo akwai su anthrax su brucellosis din nan duka mutum yakan iya kamuwa da shi wallahi tallahi shanun da muka yi asara yanzu ya fi dubu uku a nasarar state banda yan kogi banda yan benue banda yan taraba duk suna bugo mana waya wani lokaci sai dai mu tafi kasan kamaru mu je muna nemo rigakafi tunda yan veterinary sun kasa gabaki da ya kamata ko mu aika nijar ko Cameroon mu je muna kawo rigakafi Sakataren kungiyar mai yace Allah Cattle Breeders a jihar Nasarawa Muhammad Usaini. Duk kokarin da na yi don samun jami'an cibiyar kula da lafiyar dabbobin da ke bambayu ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Be inde Allah be mare kundini ala tagdo labdo anko tagi lawan anko annabi Muhammadu burna do gobe shan baji dan na da guba dole mi yadda lamu marmu barka lamu lami da hayatu isa dan na da yaya dalmi amina aminatu yotiwa portugal sanu baba